masallaci muna kuma roƙon Allah ya karbi ibadar da muka aikata da kuma wacce za mu aikata nan gaba ubangiji mana mawafaka da son sa da kuma yardarsa muna roƙon Allah ya tsare harshen mu daga faɗin kuskure na roƙon Allah ya mana jagora ya sa mu faɗi daidai Allah kada ka bar shaidan ya yi amfani da mu wajen mu ɗora al'umma akan ba daidai ba Allah ka sanya mu akan daidai to waɗanda eh, ɗan jawabai ne za a yi kuma akan abin da ya shafi wato ibada wannan kuma ibadar babbar ibada ce daga cikin ibadojin da Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗora mana wato ita ce sallah wannan ibadar lalle ibada ce kamar yadda mai alwasayar mimbariya ya kawo yake cewa ita sallar dai ibada ce ta dukkan annabawa da allah ya turo a wannan duniyar sai dai wannan al'ummar ta ci gaba sosai wajen hada mata dukkan ibadar da al'ummomin da suka gabata aka haɗe mata shi a guri ɗaya ma'ana <clears throat> kamar yadda ya kawo cewa an farlanta sallar isha ce kadai akan wata al'umma da ta gabata akwai al'ummar da kuma an farlanta musu sallar azahar ne kadai akwai waɗanda kuma an farlanta musu sallar asuba ne kadai akwai waɗanda kuma an farlanta musu sallah ce ta wato magariba na amma amma mu sai allah ya farlanta mana dukkan sallolin gaba ɗaya ya haɗa mana su a guri ɗaya saboda mu kun san zaɓaɓɓiyar al'umma ce kuma zaɓaɓɓiyar zababbiyar al'umma kuma zaɓaɓɓen annabi zaɓaɓɓen littafi kuma na musamman wanda sa Allah ya mai da mu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas cewa mun kasance mafificiyar al'umma ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da ita domin ta amfani wato mutanen duniya wani nuna musulmai da inda suke su ne masu amfani kuma su ne masu amfanar duk duniya don Allah ya mai da su mafificiyar al'umma sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala don sanda yake yi masalla ya zamanto ana maimaita ta hasau biyar auni. za a yi azahar za a yi asuba za a yi la'asar za a yi magariba za a yi isha duk yadda ɗan adam ya ɗan kewaya kaɗan sai a sake kirawo shi ya dawo wajen ubangiji haka Allah ya zaɓi wannan al'umma kuma dukkan lokacin da ya zo zai yi sallah ganawa yake da ubangijinsa ya shiga ofishin allah babban ofis na ganawa da ubangiji shi yasa ake son mutum ya ado ya saka abubuwa masu kyau domin zai gamu da mahalicinsa shine allah tabaraka wa ta'ala haka allah ya zaɓi wannan ibadar zala ya ce an ajiye ta kamar koguna ne guda biyar a kofar gidan mutum idan ya yi wanka a wannan ya fita ya je wancan ya yi wanka babu abin da zai rage masa na datti wato sallah ce ta samu wannan darajar ita ce kadai idan ka fito takunka ake baka lada kuma ake shafe maka zunubi guda kuma ake kara promoting dinka zuwa wata daraja ta daban dukkan tafiyar da kai ka kullun zuwa masallaci saboda son da sallah Allah yake yi masalla saboda son ta da yake da masu yinta yasa ya zamanto cewa ba a shar'anta ta akan wannan ƙasa ɗin ba an shar'anta aikin hajji a nan aka saukar da wahayi jibrilu ya zo ya faɗa ya ce an wajabta wa mutane aikin hajji hakanan kuma jibrilu ya zo ya ce an wajabta wa mutane yin azumi hakanan kuma ya zo ya ce an wajabta wa mutane yin zakka amma da za a ɗora yin sallah ko farlanta ta sai allah ya ce ya gayyaci annabin ya je fadarsa ne aka yi isra'i da shi sai da aka je da shi sannan aka kai matsayin da jibrilu da kansa ya ce ya iso inda allah ya umarce shi ya tsaya yanzu annabi ya yi gaba annabin kuma ya yi gaba a wannan gurin ne aka farlanta masa sallah wanda sallah babu wani mala'ika a tsakanin allah da manzansa allah ya farlanta sallar saboda girmanta na kashe sa aka ba ta cewa a azamul ibadat tafi komai tafi kowace irin ibada girma wannan ita ce sallah shi yasa Allah ya ba da garanti ta harshen manzo Allah cewa mutumin da ya shiga sallah to yana mitin ne da Allah mitin da ubangiji babban al'amari ne don mitin da manyan mutane ma mutane suna jin daɗin mitin ɗin da su ballantana ganawa da mitin da Allah sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzo ya gaya masu duk sallah guda ɗaya ina ninka ladanta sau goma wannan ma wata falala ce wanda kenan a kullum za a rubuta maka ladan sallah guda hamsin saboda kayi guda biyar wannan falala ce wanda allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma sannan ya ce idan kana son ka samu wani mataki da za a ce ga ka kusa kusa da ubangiji to babu matakin da ya wuce ka yi ma allah sujada a cikin sallah kaga hatta karanta ƙur'ani ba a ce ka kai wannan matsayin ba amma a cikin sallah ne annabi ya ce inda bawa ya fi kusantar Allah a nan ne zai faɗi damuwarsa ya faɗi dukkan abin da aka faɗa cikin sujada mun yadda maka cewa ba inda za a yi kai kusa da Allah kamar irin yadda idan ka shiga sallah so shi yasa za mu faɗi wasu abubuwa da suka samu da suka hada da muhimmancin ita wannan sallah domin dan adam ya ji a jikinsa cewa ya ji a zuciyarsa ya yi itikadi a ransa cewa wannan sallah din ba a bar wasa ba ce wanda a wani lokaci za ka ga a kira amma wani yana sakaci har a yi sallar bai iya riskanta ba malamai suka ce ita sallah dai ita ce unwanul muslim wato misali in an ce on one kamar wani address ne ah, yanzu misali watakila wanda bai san anguwar nan ba za a ce masa to ga sunan anguwar kuma ga layukan yadda suke ana ba shi adireshin yadda za a yi ya samu wannan masallacin misali to sallah ita ce duk wani adres da za ka yi bayani wa ɗan musulmi ko musulmi to kawai shi ne cikakken adres ɗinsa a gan shi yana sallah babu wani address din da ya wuce wannan wanda shine first abin da za ka iya gane cewa wannan mutum musulmi ne kaga ya yi sallah domin babu mai yin ta sai musulmi musulmi shine kaɗai yake yi don haka kamar in ka shiga duniya duk wanda ka gani kawai ya yi ruku'u ya tafi sujada to sunansa musulmi akwai abubuwan da ake badawa daga baya a ce a karar rigunan su kaza ne nan ma ya bambanta daga al'ada zuwa al'ada daga ƙasa zuwa kasa daga kuma irin yadda mutane suke duka wannan amma babban adres na musulmi shine sallah don haka duk wanda ka ga yana sallah to kawai sunan sama musulmi wanda ba musulmi ba ko tagawa ba zai ba wannan ɗaya ne daga cikin abin da aka ce an fifita ita ah, sallah abu na biyu muhimmancinta shine ne ɗorukul mu'min wato hanya ce ta mumini wato hanya zuwa ina don duk hanyoyi da kake bi akwai inda za ta kai ka ko dai ta kai ka zuwa gidanka ko ta kai ka zuwa kasuwa ko ta kai ka wata jiha ko ta kai ka wani gari ko dai ta kai ka duk inda kake da bukata to babu wata hanya ta saduwa da ubangiji kai tsaye kamar sallah ita ce babbar hanya wanda ɗan adam in ya kama ta to ya kama hanyar da zai sadu da ubangiji kai tsaye da haka malamai suka ce wannan ita ce muhimmiyar hanya idan da ɗan adam zai bar sallah ya ta karatun alkur'ani kaga dai ibada ce to amma bai kama hanyar ba amma inda zai yi sallah misali a ce bai karanta alkur'ani ba to ya kama hanya din misali da mutum zai kama hanya ya tafi hajji ya je amma ba zai yi sallah ba to har zai bai kama hanyar ba saboda sallar ita ce babbar hanya wanda take kaiwa dan adam direct zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan abu na biyu kenan daga cikin muhimmancin ita sallar; abu na uku malamai suka ce damanun fi husnul khatima sallah garanto ce ma'ana duk mai yin ta kamar yana da garanti a gurin ubangiji na cewa ana masa tsammanin kyakkyawar cikawa domin sallah ita ce abinda take sabbaba dan adam ya kai ga samun cikawa kyakkyawa a wajen ubangiji mutuwa iri biyu ce ko dai dan adam ya su'ul khatima ko kuma ya husnul khatima ko dai dan adam ya yi kyakkyawar cikawa ko kuma ya yi mummunar cikawa daga cikin abin da yake sabbaba ma dan adam ya samu ya yi kyakkyawar cikawa ranar mutuwa ta ƙarshe ya samu ya kalmar shahada sallah tana ɗaya daga cikin manya-manyan abun da take ba mu ɗan adam samun damar kyakkyawar cikawa da haka idan ɗan adam ya riƙe ta ya tsaya ya yi ta yadda ya kamata to babu shakka za ta sabbaba masa kyakkyawar cikawa abu na hudu zan yi su a gurguje saboda na san akwai hadiri akwai waye da sauransu kuma ana buƙatar an ce mu yi ta amaliyar daga ƙarshe ne bayan na faɗi muhimmancinta zan faɗi zan yi raka'a guda ɗaya misali ta hanyar bayani domin kowa ya ga wasu abubuwa mutane suna nan akan daidai amma watakila yin su hakan ɗin zai iya ƙara ma ɗan adam wani ƙarfin gwiwa ko kuma kawai ya ma samu damar ya tambayi wani abu wanda yake da ganin watakila ko an yi shi shi ba daidai ba ne ko kuma daidai ne abu na hudu shi ne Imadu imaduddin idan an ce Imadu yana nufin ginshiki ko fila abinda yake ɗaukan jibgin kayan ɗan adam ma'ana hajji ba zai samu gurin sauka ba azumi ba zai samu abin da ya tokare shi ya zamanto fila ba haka zakkar ɗan adam haka karatun alkur'aninsa haka dukkan sauran abubuwa sai idan ginshiki wato wannan filar sallah ta samu mutum ya ƙi yin sallah ya hajji ko mutum ya ƙi yin sallah ya azumi ko mutum ya ƙi yin sallah ya yi karatun alƙur'ani ko mutum ya ƙi yin sallah ya yi zakka to ya rasa inda zai ɗora kansa domin waɗannan ayyuka rumfa ce kuma tana da buƙatar a samar mata da fila wanda zai tokare ta shi yasa malamai suka ce ita ce ya imaduddin ginshiki na addini matattarar ɗaukawa shi yasa manzo Allah ya ce idan an mutu aka tada alƙiyama ba za a fara binciken azumin mutum ba ba za a fara binciken hajjin mutum ba ba za a fara binciken karatun alƙur'anin mutum ba zakkar shi da sauransu sai idan sallah ta zamanto tana da kyau to shikenan manzo Allah ya ce dukkan wanda ya samu sallah ta yi kyau to sauran ayyukansa sun tafi an gama wana an karba kenan wannan yasa ake son ka yi nafila kafin ka sallaci farilla saboda hikimar shar'anta nafila kafin ka shiga wato farilla tana ba da ɗosa ne da kuma sama maka damar khushu'i a cikin farillar da zaka shiga wato kenan duk wanda ya nafila kafin ya sallaci farilla kamar wato ya yi maganin shaidan ne wajen shigo masa da wani rudu don wannan nafilar tana kare daga wannan sannan kuma ita nafilar ana iya yin faci-faci kamar yadda ake ganin titi ya bangare ko ya yi rami sai ya zo a zuba a yi masa faci manzala ya ce allah zai faɗa ranar tashin alkiyama ce a duba farillar wani farillar aka samu ta yi faci ta yi ramuka sai ya ce to unzuru ila nawafilhi a gaya wa mala'iku da kuka zauna da shi ku duba na filfilinsa idan akwai na filfili to sai a ɗauko sai a yi ta maka face-face da haka dai za a sallame ka kuma kai gaba wannan ne abin da ake son mutum ya yawaita yi na fila saboda haka sallar na ita ke ginshiki na wannan addini abu na biyar malamai suka ce rahatul kalbi wato ita sallah tana ba da hutun zuciya idan zuciya ba ta huta ba to shikenan jikin dan adam baya hutawa rashin hutawa ta yana iya jawar ma dan adam samuwar jikin gaba daya ya to ya samu matsala saboda zuciya ba ta huta ba to sallah tana ba ma zuciya hutu har ma wani marubuci ya yi rubutu yana cewa jikin ɗan adam yadda yake buƙatar fomfin jini da zuciyarsa to haka kuma dukkan sauran ayyukansa sukan zamanto kamar sallah ita ce zuciyar komai wanda take iya ba su damar wato yin abu karɓuwarsu ko zamansu a yadda ya kamata su dace don haka zuciya wato sallah tana ba da hutun zuciya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani abu ya dame shi yakan firgita ko ya gaggauta zuwa ga sallah har wani lokacin ma yakan ce ma bilal a bis salat ya bilal ka hutar da mu da sallah saboda yanzu kamar muna cikin damuwa idan an kira sallah manzo Allah ya shiga cikin sallah sai hankalinsa ya kwanta kisa aka ce wa inna hala kabiratun sallah tana da nauyi da wahala illa alal khashi'ina sai masu jin tsoron Allah su in ba su yi sallah ba ma ba sa jin daɗi da haka yanzu duk masu muminai za ka ga cewa sai ta tambaya an yi sallah an ko ba a yi ba saboda baya samun kwanciyar hankali ya samu nutsuwa sai in ya soke wannan farin din da haka ta zame masa hutun zuciya daga wata damuwa abu na shida shine malamai suka ce na lil fuadi war ruh wato ita sallah tana ba da nutsuwa ma rai domin annafsu daban alfu'ad zuciya daban misali hankali kam a yana yake ne a zuciya yake ko a rai hankali kowa yana da hankali yanzu anan ko <laughs> ko ba haka ba a dukkan masu hankali ne kowa baya inkarin cewa abin nan ba amma an an ga wani za a iya cewa mahaukaci ne ko to a ina hankali yake a ka yake ko a cikin zuciya haka in an da kai za a samu wani abu sunansa hankali <laughs> to a ina yake bai ƙur'ani da cewa ya ƙulubun ya aƙiluna biha ma'ana shi ƙur'ani ya ce hankali a cikin zuciya yake tare da cewa kuma baya kamuwa ruh shi ma haka yake ruhi wani abu ne kawai na Allah ma'ana babu wani wanda ya ko likita ba zai iya ce maka misali da zai fiye da dan adam ya ce to yanzu an iso lalle wannan bororon ko wannan hanjin a cikin sa rai yake bai iya faɗin haka sai dai kawai a ta ƙoƙari a ce ana ceton rai saboda ran wani al'amari ne na Allah kawai ba dan adam ne yake da tasarrufinsa ba don an tambayi annabi an ce masa ya salu naka ani ro a ina rai yake mai al'amarin rai yace kul ka gaya musu min amri rabbi al'amarin ubangiji na ne don haka kenan ba wanda yake da iya cewa gashi gashi al'amari ne na Allah to amma rai din kansa yana samun tarbiya da tsarkakuwa da kuma samun yadda ya kamata ya rayu ko kuma yadda ya kamata ya zama a jikin ɗan adam yana samun wannan kyautatuwar da tarbiyyarsa da tsarkakuwarsa yana iya samunsa daga jikin sallah saboda haka sallah tana da alaƙa da ran ɗan adam wajen tsarkake kaga ƙur'ani ya ce qad aflaha man zakkaha Allah ya yi rantsuwa har wajen sau shida yace wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wallaili iza ya gishaha wasama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha sai ce wa nafsin yanzu ne aka iso kan rai sai da Allah ya rantsuwa sau bakwai sannan aka iso kan rai sai ce ita wannan rai da muka sa maka fa alhamaha fujuraha idan Allah ya ce in naga dama zan cusa mata fajirci kawai sai ta zama fasika sai garan ba abin da take so sai wurin fasikanci sai wurin ayyukan banza she dana sai wasu auba in na ga dama haka zan mai da ita to irin wannan ran in na mai da ita haka Allah ya ce khaba ta tabe kuma ta gamu da datti sai ce qad aflaha man zakkaha wanda kuma na ga dama sai in tsarkake ransa sai sallah sai istighfari sai karatun alqur'ani sai tasbihi sai salati ma annabi sai ayyuka na gari to wannan ran mun tsarkake ta saboda ibadar da muka cusa a kanta kuma a fulaha wannan ta rabauta ma an gama ta shiga aljanna so rai tana samun wannan ɗosanan daga jikin sallah sallah tana bata wannan al'amari duk da cewa bata iya kamuwa amma dai ana iya ganin ayyukanta a fili kuma bata iya kamuwa don ba a iya kama ta ita rai an gane har ma ibnul qayyim ya faɗa a cikin kitabun ruh wanda ya masa suna cewa littafin rai littafin ya kai wajen shafi kusan 700 da wani abu duka ya yi shi ne akan maganar rai ya ce ran ɗan adam ita ne take da sauri wato in banda sha'anin haske irin wannan haske yana da sauri wanda yanzu an kunna shi zai iya tafiya inda duk ba a tsammani ya ce ran ɗan adam ta fi wannan sauri abin da ya nauya yadda ita ya zama ba ta iya yin abin da nan jikin ɗan adam ne da aka rataya mata wato ya zamanto ita ne ta shi jikin ne yake mata nauyi a yanzu za ka ga cewa haka kawai a mafarki sai ka ce yanzu an yi sallah da kai a harami ko a yi rai ne kawai take wannan tasawurin saboda aka ga a nan gwarun fa kuke kiran anguwan ko ga a cikin gwarun fa amma <laughs> kuma zuciyarka tana cewa ga ka a makka saboda saurinta ya ce to in ba dan jikinka ba da za ta iya kai ka wannan gurin ita za ta iya zuwa amma jikin ya mata nauyi shi yasa ya zamanto idan ka mutu ka shiga kabari ranka tana sama don Allah ce rayukan masu imani duk suna sama innal abrara lafi illiyin suna can al can sama suke to tabaraka wa ta'ala ya kaddara mu wannan ran da zaka zo kan kabarin wanda ya mutu nan kai sallama za ta zo daga can kuma za ta amsa sallamar kana rufe baki za ta amsa sallamar a ramin za ta ji wannan sallama saboda tsabar sauri da take da shi to amma da yake an raba ta da jikinka ne don gawar jikin shi ne a kabari ran kuma yana sama saboda shi asalin rai baya mutuwa jiki ne kawai yake mutuwa rai fita yake amma ba mutuwa yake ba so wannan rai din ita za a dawo maka da ita sai a canza maka surar jiki idan an tada alkiyama surar jikin za ta zamanto babu ba ta karɓar tsufa ba ta karɓar rashin lafiya saboda ran jikin wannan da aka yi ta yanzu jadid sabuwar halitta ce kuma ana son ta yi ta zama na har abada babu tsufa ba rashin lafiya shine zaman gidan aljanna wannan babin gara mu bar shi ba shine abin da muke magana ba muna magana akan muhimmancin ita wannan sallah ta yadda rai take dosana daga jikin sallah din abu na bakwai na muhimmancin sallah aka ce iya nurul lil insan ita sallah haske ne ga mutum ala sirat akan saradi kun san in an tada alkiyama akwai masu shiga duhu akwai masu shiga haske har ma munafukai Allah ya kasaso mana labarin su Allah yana ce musu yana faɗa akan halin su cewa suna gaya ma waɗanda suka yi imani unzuruna katabis min nurikum ku saurare mu ku dan saurara mana za mu dosana daga hasken ku an gane daga hasken da kuke da shi ƙilar ji'o wa ra'akun faltamisu nuran sai a ce musu ku juya baya ku waiwaya baya za ku samu naku hasken so idan suka juya suka waiwaya sai Allah ya ce bai na bainahum bisur za mu buga wata katanga a tsakaninsu sau mun sha makance tsakani yan aljanna sun tafi da haskensu duhun kuma ya bi bayansu waɗancan da suka tafi saboda haka ita sallah ita ce haskenka akan saradi. shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bada kisar masu imani suna cewa ya na rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana haskenmu a yau wakfir lana kuma ka gafarta mana saboda kai mai iko ne akan komai wannan haske na sallah ce tana haskakawa mutane muminai akan kabar wato akan siradi abu na takwas ya ce hiya salahul amali ala qadri salahiha sallah a bisa gwargwadon kyautatuwar da ka yi ta yadda ka tsaya ka kyautata ta ka yi ta da kyau to haka kuma take da tasiri wajen kyautata sauran ayyukan. shi yasa manzon Allah ya ce wanda ya kyautata sallah to dukkan sauran ayyukan za su zama to kyautatattu wanda ya muzanta sallah ya tozarta ta to sauran ayyukansa kuma sun fi sallar ma tozartuwa saboda haka kenan ɗan adam ya yi sallar ya kyautata ta to sauran mu'amalolinsa da dukkan sauran abubuwa na ayyukansa sallar sai ta sama sanadiyar kyautatuwarsu abu na tara hiya ahadun bainal abdi wa bainar rabbihi ta'ala sallah alkawari ne tsakanin Allah da kuma bawansa wadda duk ya sallah ya kiyaye ta na masa alkawari زي شجع الجنة سبب nassin القرآن يأتي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يأتي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون ya ce allazi ne ya na firdaus su ne waɗanda suke gaje aljannar firdaus don haka wannan alkawari ne wanda allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa masallata zai cika kuma kun san cewa allah ya ba da shaida la yi mi'a allah baya saba alkawarinsa saboda haka alkawarin allah gaskiya ne duk waɗanda suka tsare sallah to allah tabaraka wa ta'ala zai ba su aljanna alkawari ne tsakaninsu da shi allah ɗin tabaraka wa ta'ala abu na goma malamai suka ce ita sallah hiya amanun min alhalai wal jaza ita sallah wato aminci ce da take amintar da ɗan adam daga abin da ake kira alhala'u shi alhala'u shine Allah ya faɗa a cikin suratul ma'arij yana cewa khuliqal insanu halu'an wato mun halicci mutum halu'an mai baba kere ne yana da hadama, yana da san baba kere ya danne kayan wannan ya mallaki wannan yana da wannan hadamar. an gane Hadama ba ta hanyar da ta dace ba ba haramun ba ne ka samu kuɗi ka yi duk abin da za ka yi inda ka bi hanyar da ya kamata amma akwai alhala a cikin zuciyar mutane da yawa wanda ma Allah ya bada da shaidar cewa mutane na halicce su da irin wannan wato ciwon hadama, ciwon babakere ciwon handama na fata an fahimta cewa ka handame kayan wannan ka handame kayan wannan ka handame kayan wannan zala ce sallah maganin wannan irin ciwon ne don ya ce kulikal insanu halu'a sai ce illal musalli ya ce masallata ne kadai sallah take musu maganin wannan hadamar na haka shi yasa za ka ga masallaci wanda Allah ya karbi sallarsa bai san hadamar kayan wani bai san danna kayan wani saboda sallar ce ta masa maganin wannan alhala'u da yake da shi sannan kuma sallah tana maganin wato gazawar ɗan adam Dan adam yana da gazawa saboda iza masahul sharru jazu'an wa iza masahul khairu manu'an to iza masahul sharru jazu'an idan sharri abinda dan adam baya so ya same shi sai ya ta kuka yanzu haka sai ga dan adam yana ta kuka ya ta kuka yana ta faɗin maganganu wallahi jiya ma ban yi girki ba a kaza da kaza gidanmu ba a ci abinci ba ko na rasa kaza sai ta wannan koke-koken a cikin watan kuma watakila za ka samu sau ɗaya ne allah ya hana shi abincin dare ko na rana sau ɗaya ne amma ya ƙi ya faɗi kwana ashirin da da ake ciyar da shi sai ya zo ya ta kukan kwana ɗaya jiya ma wallahi ba mai girki ba yana gaya wa mutane jiya ma ban yi girki ba wannan shine jazo'an gazawa da ɗan adam yake da ita ya kasa gode mun in azurta shi kwana 29 amma ya rasa kwana ɗaya kuma yana gaya wa mutane sannan kwana 29 da na azurta shi kuma bai fito bakin titi ya ce kai amma fa wallahi an yi harka bai faɗa ba so wannan shine dan adam to sallah tana maganin wannan saboda haka za ka ga masallaci to yana da sanin irin waɗannan abubuwa kuma ransa za ta zamanto ba ta da irin wannan koke-koken sannan ita sallah tana sabbaba masa mubadaratu ilal khairi ka ga masallaci wanda Allah yake karban sallarsa kullum me zai ya samu alheri za ga wani sammako zai zo ya zauna a masallaci ya ta istighfari za ga in wani abu ya samu na falala sai ga yana kokarin ya bamu wannan za ga kuma tausayin mutane a cikin zuciyarsa duk abin da ya zamanto zai saba wa mutane ko zai cutar da mutane sai ka samu baya son sa shi kullum abin da zai amfani mutane haka za ka same shi saboda sallar ce take ingiza shi yana son ma al'umma aikin alheri wannan kenan na goma sha ɗaya ita sallah ɗin hiya tana anil fahsha wal munkar ala hayatil insanil muslim sallah tana hana ɗan adam wato aikin alfasha tana hana shi aikin alfasha an kawo wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce masa masallaci ne yana yin sallah amma kuma yana sata Eh, manzala ya ce satam na uhu salatuhu sannu sallar nan za ta hana shi ma'ana kenan idan mutum ya ga yana sallah yana dan shan abin nan haka na gani dai kowa ya gane abin da ko <laughs> yawa kuma yana dan sata yana dan wasu abubuwa haka to lalle ne satam na uhu salatuhu manzala ya ce in an fara karban sallar za ta hana shi wannan abu hakikatan sallah ba ta barin mai yin ta na haƙiƙa da khushu'i da ikhlasi ka yi ta ba za ta taɓa barin ka giya ba ba za ta barka kuma ka rinka zinace zinace ba ba za ta bari ka rinka aikata munanan ayyuka wanda shari'a ba ta so ba idan ka ga mutum yana yin sallah yana ɗan taɓa waɗannan abubuwa to akwai wata ciwaciwa ko wani shubha ko wani cuku-cuku da yake shigowa da shi cikin sallah din wadda kila waɗannan abubuwa su suka hana sallar ta kai direct inda ake bukata amma idan tana kaiwa inda ake bukata za ka samu sallah da irin waɗannan masallaci da irin waɗannan abubuwa ɗin ba abu na goma sha biyu shine hiya makfiratul lizunubi wal ma'asi sallah tana gafarta ba tana kankare ayyukan zunubai kamar yadda muka fara a gabatarsa manzo Allah ya ce sallah kamar wani kogi ne guda biyar a kofar gidan kowane ɗayan wanda idan ya fito zai wanka a wannan kuma in ya taka ya fita zai shiga wancan ya wanka haka dai zala ya ce kuna ganin datti zai zama da irin wannan mutumin da yake da kogi guda biyar a kofar gidansa idan ya fita sai ya ratsa su kuma idan ya dawo sai ya ratsa su ya fito in ma abin da ya tako ne a gida ya wanke in ya dawo kuma haka za ku ga akwai sauran datti tare da shi suka ce ba zai yi ba ya ce to wannan ita ce misalin sallah sai ya karanta musu faɗin Allah da yake cewa innal hasanat ibn sayyi'at ai kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wannan ita ce matsayin sallah wanda take warkar da take wanke zunubin dan adam abu na goma sha uku iya ijtima'un bainal muslimina kulla yaumin daga cikin amfani ko muhimmancin sallah shine tana harhaɗa tsakanin musulmai a kullum har sau biyar saboda musulmai za su zo su yi sallah wanda duk baya nan to sai an tuna shi wannan hikimar da Allah ya sa a yi sallar jam'i saboda tana hada tattara mutanen anguwa kuma ta tattara su ranar juma'a a wani guri kuma daban wannan ya sa kenan yana nuna cewa zuciyar wannan tana ɗanfare da ta wannan zuciyar wannan ma tana ɗanfare da wannan wanda in ka kwana ɗaya biyu ba a ganka ba to sai an yi tambaya za a ce to wani ba a gan shi ba me ke faruwa wani yana nuna kenan sallah kullum tana tuna yan uwantaka da ke tsakanin musulmai har ba za a iya mantawa da wani ba domin in an yi sallah sai an ce to ba a ga wani ba fa kaga kenan ana tuno shi daga cikin abin da kullum aka saba yi da shi yau ba a gan shi ba wannan zai sa a ɗauki mataki ko bai da lafiya ko ya yi tafiya ko wani abu mai kama da haka ko mai tsare shi za a sani wani yana nuna cewa akwai haduwar al'umma kuma haduwar al'umma duk inda za ta hadu to rahama ce abu na goma sha hudu shi shine ha ma'arufin yawmal qiyama a Allah wa amaman nas ma'abocin yin sallah sananne ne a ranar tashin alkiyama a gaban Allah da kuma a gaban mutane saboda ai manzo Allah alaihi wasallama ya ce masallata za su tashi gurran muhajjalin wato masu fararen sofa ne shine hannayensu fari fiskokinsu fari kafafunsu fari haske suke yi waɗannan guraren suna fitar da haske ne don haka duk masallaci za a gane shi a lahira duk wanda yake ya mutu yana sallah inda Allah ya karɓi sallonin to za a gane shi ba sai ka tambaya ba ana ta da alkiyama za ka gane mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan 'yan al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda wannan halin wannan yana daga cikin abin da yake nuna girman sallah ga shi dai ka tashi bayin ta za ka yi ba alahira amma tana nuna ka kai mai yin ta ne saboda wani alama da take fitar maka na haske sannan abu na goma sha biyar shine hiya ta hafizu sihatil badan wan nafsiyya sallah tana ba da lafiyar jiki hasali ma tun daga alwala malamai suka ce kusan 70% na na abubuwa kwayoyin cututtuka da suke yawo a jikin dan adam wadda ake iya ɗauka alwala tana maganinsu misali ko dai dama ya shafa maka da hannu ko kuma a'a ka wannan iskar ko kuma dai wani abu mai kama da haka to bincike ya tabbatar da cewa alwala tana kashe kwayoyin cuta daga jikin ɗan adam ko daga hancinsa ko daga numfashinsa wato alwala tana kashe su kusan 70% wannan yasa Allah ya shar'anta alwala kuma ba wannan ne kadai fa'idar alwala ba cewa wai ta kashe waɗannan bacterias da sauransu ba wannan ne kadai ba a'a hansali ma zunubin da ɗan adam ya kalla da idanu ruwan alwala yana wanke shi zunubin da ya taba da hannu ruwan alwala yana wanke shi zunubin da ya taka da kafarsa ruwan alwala yana wanke haka abin da ya sheka sheka ruwa hanci yana fitar da shi wannan duka hanyoyi ne waɗanda Allah yake wankar da zunubin ɗan adam saboda ya tanadi zai shigo cikin sallah don haka sallah wata aba ce wanda take kare lafiyar ɗan adam sannan ita kanta malamai sun tafi akan cewa ai exercise ne wanda take motsar da jikin ɗan adam kaga mutum ya tsaya ya daga hannu ya kuma sauke ya daga ya sunkuya ya kuma tashi ya tafi sujada na ga ai ko masu training din abin da suke ta yi kenan ko illa dai kawai su suna wata watakila fiye da kai yadda kila kake daɗewa a cikin eh, sallah amma dai tana motsar da jiki kuma tana ba ma zuciya hutu sanan abu na goma sha shida shine hiya munajatun bainal abdi wa rabbi wato sallah ita ne connector wadda take hada tsakanin dan adam da ubangiji idan mutum yana son kai tsaye yanzu ya gana da Allah ɗayan biyu ko ya ɗauki alƙur'ani ya karanta to yana magana da Allah ko kuma ya shiga sallah yana ganawa kenan da ubangijinsa don haka duk wanda ya shiga masallaci to ya shiga ofishin ubangiji shi yasa ma Allah ya tattaro masallatai gaba ɗaya ce nasa ne wa annal masajida yace lillah masallatan duka nawa ne ofisoshi na ne duk wanda kaga ya shigo to ba ginin duniya ne ya kawo shi ba duk mutumin da ka gani a masallaci to ba ginin duniya ne ya kawo shi ba ya zo ya gina lahira ne shi yasa ma manzo Allah ya ce in ka ji an yi cigiya a masallaci ka ce kar Allah ya sa a samu in ka ga mutum yana ciniki a masallaci ka ce yayi haram manzo Allah ya ce lam tubuna bi zalik ba a gina masallaci dan wannan ba saboda masallaci man ba'ur rahama ne guri ne na bubbugar rahama guri ne na gyara ɗan adam da alakarsa da Allah guri ne wanda yake nuna ganawarka da Allah ka shigo babban ofis shine ofishin ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka duk mai sallah yana ganawa ne da Allah shi yasa aka tanadi abubuwa da yawa na farko kai tsarki in fitsari kai kai tsarki in bayan gida kai ka wanke hannayenka ka shigo ka saka kaya mai kyau tun a wajen alwala mun gafarta maka zunubanka ba za ka shigo da ƙazantar zunubi ba don haka za ka fito ne fari kal tas wanda yake wankakke daga zunubi to idan ka zo kuma dole kai wasu kirari kamar da yadda ko ake yi ma shugaban sojoji ne ko yane ne da za mu ce don za ga wani nun soja ba iya gane abin da yake faɗa sai su da kansu ko kuma za ka ga an yi wata irin kamewa a daga kafa a maka a ƙasa ko <laughs> ko haka ba a yi wata irin bushewa a wani haka abin nan dai duka dai ga nan duk wani ana to kai ɗin ma yanzu ka zo gaban Allah ne dole ka fara Allahu akbar Allahu akbar saboda jinjina da girmamawa da kambama ubangiji da girmama sha'anin shi Allah sannan ko bayan ka gama wannan ikamar dole ka daga haru kaga ai kamar sarawa ne kake ma ubangiji tabaraka wata'ala dole a sara sannan a sake tattara hannu a tsume a tsaya kyam ba motsi ba kallon kudu ko arewa ba kallon sama ko wani abu sai dai ka kalli gurin sujada saboda tawazu'inka kana gaban mahalicci babba ubangiji dole ka sunkuyar da kai ba na jin kuma soja ma yana iya kallon ogan sai zura masa idanu haka ko sai dai kawar da kai haka dan sunkuya haka dan adam zai zo gaban Allah tabaraka wa ta'ala yana ganawa da Allah ubangijinsa abu na goma sha bakwai shine an ce sallah iya tajlibur rizq wato tana jawo arziki ƙur'ani ya faɗa yana cewa wamur ahlaka bi salat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal aqibatu littaqwa ubangiji yace a umurci iyalan gidanka su yi sallah malamai ne suke istinbadi a ƙarƙashin wannan aya suka ce duk gidan da mai gidan zai ce a tashi a yi sallah da daddare banda tafarilla don manzo Allah ya ce ij'alu nasiban min salatikum fi buyutikum ku sanya wani bangare wani yanki daga cikin sallar ku cikin gidajenku saboda tana jawo arziki tana korar talauci an gane tana sa hasken fiska sallar dare sannan tana ba da lafiya a jiki tana shafe zunubai tana kuma ƙara ma ɗan adam lafiya da haiba da kurjini da ɗaukaka a gurin Allah har ma manzo Allah yana cewa alam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil layl dan adam ya sani ɗaukakarsa da girmansa da darajarsa shine ya tashi cikin dare don haka sallah tana jawo arziki shi sa Allah ya ce la nas'aluka rizqan ba mu tambaye ka arziki ba yi mana sallar nahnu narzuquka mu ne zamu azurta ka wal aqibatu littaqwa karshe mai kyau na masu tsoron Allah ne abu na goma sha takwas shine hiya falahul abdi wato in tammat yawmal qiyama idan sallah ta cika to ita ce samar da rabon ɗan adam daga sallah ta cika a filin tashin alkiyama to sunanka ka rabauta kawai ka zama dan aljanna amma idan an same ta da naƙasu to kana da matsala saboda anan kuma dukkan sauran ayyuka ba za su iya tsira ba amma ana sabunta cikakkiya to sai Allah ya ce duk sauran ayyukan su bi ta kawai ita ce jagaba ko ko da yake na ga yanzu ana ta wata watsa wai jagaba ko jagaba ita ce wato ita ce ita ce jagaba nasa ne an gane ko abu na goma sha tara shine takfiru zunub wa yamhul khamidul kataya sallah tana kankare zunubai kuma tana wato ciki guraben dukkan wasu kurakurai ita ma tana samar da wato tana tana kore su abu na ashirin shine kafaratul kafaratun jami'i zunubi ita sallah kafara ce daga dukkan wani zunubi kafara ce ma'ana kenan idan mutum ya yi sallah to kamar Allah yana karban kafara shi na dukkan wasu kurakurai da yake aikatawa saboda kurakurai suna nan da yawa wani lokacin daga harshe wani lokacin daga kallo wani lokacin daga tafiya wani lokacin daga abin da kake kallo kurakurai suke iya shigan maka a ciki ko ka kalli wani abu da kake ganin bai dace ba daga baya ka ga cewa ah, bai dace ka kalli wannan abun ba ko kuma ka je ka samu kanka cikin abu sai ga cewa bai dace wannan abun ka yi shi ba ko kuma ka faɗi wani abu sai ga cewa bai dace a ce ka faɗi shi ba to kana yin sallah duk sai su zama maka kafara akan waɗannan abubuwan da ka samu kanka ciki abu na ashirin da ɗaya shine yasilu a wato siddiqin wa shuhada idan masallaci yake sallah yana samun kaiwa ga matsayin waɗanda ake kira shahidai ko siddiƙai kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa wa man yuti illaha wa rasula wa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ubangiji yake cewa waɗanda suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan fa suna daga cikin waɗanda aka yi musu ni'ima tare da annabawa tare da siddiƙai tare da shahidai tare kuma da salihai Allah ya ce wannan group din wato group ne wanda yake ba na wasa ba kuma group din yayi kyawu in ji Allah a ce kana cikin group din annabawa shahidai salihai shuhada wannan group din yayi kyau na jin ko manya ma suna da nasu group ko a irin Facebook din nan ko ko a wani abu daban za ka ga cewa group din su ne wani baya shiga sai sun ga dama ko akwai group na annabawa group na shahidai group na salihai group na shahidai sallah ce take tsoma ka cikin wannan group din ba wani ne zai tsaya maka yi ma rijista sallar ka ce za ta maka rijista a wannan group sa'annan abu na ashirin da shi shine Afudalul a'mali wal qurbu min Allah sallah ita ce mafificiyar ayyuka kuma ita ce abin da tafi kusanta dan adam da ubangijinsa ita ce sallah abu na ashirin da uku sababin min dukhulil janna yawmal qiyamah sallah ita ce sababi babba na ɗan adam ya shige cikin gidan aljanna saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mun karanta ayar ɗazu cewa allazina sunan firdausa hum fiha khalidun sannan na abu abu na 23 shine inshirahu sudur sudurul musalli wato sallah ita ne take buɗe ƙirjin masallaci sai ya zamanto akwai cututtuka waɗanda ba a iya zuwa wajen likita a nemi maganinsu suna nan abin da yake maganin su shine sallah da alkur'ani su suke maganin waɗannan cututtuka misali akwai ciwon mugunta akwai ciwon kyashi akwai ciwon hasada akwai ciwon keta akwai ciwo na zalunci akwai ciwo na ha'inci akwai ciwo na yaudara akwai cututtuka iri daban-daban ba dama kawai ka shiga asibiti ka karbi kati ka je wajen likita ka ce kana son ya rubuta maka maganin hasada ba zai yiwu ba saboda likita shi ma kansa ba zai san wannan abun ba don haka wannan ya wuce duk wani likita ya koma wajen manza Allah manza Allah kadai shine da irin wannan magunguna kuma ya zo da magungunan ya yi bayani alkur'ani karanta shi yana maganin waɗannan abubuwa rike sallah yana maganin irin waɗannan ha'inci irin waɗannan munanan abubuwa sallah ce take maganin su shi yasa aka ce tana buɗe kirjin ɗan adam ta hana shi irin waɗancan munana sai kirjin ka ya zamanto salin alin ka zamanto illa man atallaha bi kalbin salim wanda ya zo da zuciya kubutacciya babu gaba babu keta babu hasada babu ha'inci babu wane ne duka sallah ita take warkar da wannan tana buɗe kirjin masallaci abu na 25 shine sababun najati min ahwali yawmal qiyama sallah ita ce take zamantowa sanadin fitar dan adam daga tsoro da bala'o'in da ake samu a ranar tashin alkiyama akwai musifu iri daban-daban in Allah ya tada alkiyama akwai kuma wahalhalu iri daban-daban waɗanda in an tada alkiyama suke faruwa amma masallata Allah ya ce ba zai wahalar da su ba da irin waɗannan abubuwa don haka masu sallah idan an zo irin wannan rana to suna samun sauƙi suna tsira daga irin wannan bala'i din sa'annan abu na 26 shine sababu ziyadatun firriski wa taharatun lahu fi nafsihi sallah idan ana yin ta kuma yadda ya kamata to tana ƙara ma ɗan adam albarka tana ƙara ma ɗan adam arziki tana ƙara ma ɗan adam ɗaukaka a gurin shi Allah har ma da tsarkake masa zuciya daga dukkan wani nau'i na munafurci sannan abu na 27 aka ce dawa'ul lil qulubi minash shahawati wash-shubuhat wato ita sallah magani ne na daga abin da ya shafi sha'awar zuciya zuciya tana da sha'awa wani lokaci tana da sha'awar zina tana da sha'awar abubuwa munana wasu sha'awoyi iri daban-daban wani lokaci kuma zuciya sai shubuha ta zo mata wasu irin kuɗi sai su zo gabanka sai ka fara tunanin ko halal ne ko haram ne to yanzu ya za'a wannan shubuhar Allah zai kawar maka da ita idan kana sallah zai fito maka da abun ko ya sa zuciyarka ta ƙi wannan abu domin ka kubuta daga shubha shi yasa yake cewa in ya ji lakum furqanan idan kuka ji tsoron Allah zai sanya muku furqan malaman tafsiru sun tafi akan cewa al-furqan abin da yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya abin da kuma yake iya rarrabe maka tsakanin shubha da abin da yake halal saboda kaga hadisi ya zo ya ce alhalalu bayyin wal haram bayyinun halal a fili haram ita ma a fili wa baina umma umurin mushtabihat a tsakaninsu akwai al'amura masu rikitaswa amma aka ce wanda duk ya ji tsoron shubha faƙadis tabar alidini ya kubutar da addininsa wa irdihi da mutuncinsa amma waman a fi shubuhat wanda ya abka cikin shubuha a fil haram karra'iyar a haulal hima haka dai hadisin ya bayyana an gane to ita sallah tana da tasiri wajen ta yi maka maganin sha'awa wacce za ta halakar da kai kuma tana da tasiri wajen ta yi maka magani akan irin waɗannan shubuhat wadda ya a wannan rayuwa ɗin shubuha ta yi yawa shubuha ta yi yawa akwai abubuwa da suke zuwa ma ɗan adam gashi a gabansa kuma gashi yana da iko amma ya ta tunani wannan wanda yake da imani wani in ba haka ba kawai maka hannu zai ce kawai a yi abin da duk za a yi ya gama shubhar in ma za ta kai shi ina ne sai dai ta kai shi to amma kai mumini Allah zai hana wannan shubhar ta shiga zuciyarka ta zauna domin sallah za ta maka maganin wannan cutar wannan abu na ashirin da bakwai kenan to sai wasu abubuwa kuma waɗanda su ma 'yan kaɗan ne amma su kuma khasaratun ne man taraka hawa ta hawana sallar take zama asara da taɓewa ga mutumin da ya batta ko ya wulakanta ta akwai waɗanda suke wulakanta sallah ko har ma manzo Allah yana cewa mafi sata shine wanda ya sata a cikin kayan Allah mana ga wani ya zo ba ma kayan dan adam yake iya sata ba ya shiga har ofishin ubangiji shine masallaci kuma yayi ma Allah sata wannan shine wanda yake sallah wai kotun kurciya ake kiranta lokacin muna tsangaya ana cewa irin wannan sallah sallar sallah yar mubi mu dai haka muke da abin nan dinta eh ba yawa ka ji masu zaman tsangaya kenan wai ba ta da yawa sai lada eh ka ji son zuciya ba ta da yawa amma wai sai lada kuma ai kai daga jin wannan kasancin <laughs> akwai son zuciya ba ta da yawa sai lada saboda eh muna gaggawa za mu tafi bara ne lokacin ana irin wannan daga ka tsaya tsayawar farko a durƙushe zaka ka gama sallar dukanta gaba daya duk kawai guda hudun nan Allahu akbar kai ka taba kasa ma ka taba ka kai kai ruku'u guda ka taba kasa ka taba ka kai raka'a guda kawai sai ka sallame ya dai haka ce a yar mubi ce ba yawa sai lada saboda san zuciya ka to ita lalle wulakantar da sallah ko barin ta gaba daya to kasaratun wa nadamatun yawmal qiyama tana jawo asara tana jawo nadama a ranar tashin alkiyama kuma abu na biyu shine yastahiqqul wadi fi jahannam mai wadakantar da sallah ya cancanci zama a wani kwari kwarin yana cikin jahannama ne ah, kamar yadda alkur'ani yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat wato za a samu wasu mayewa su maye bayan ka ya rasulullah amma adaa'u salata suna tozarta sallah ba sa cika ta ba sa zuwa da ruku'in ta ba sa komai da sauransu suna yin ta ne kawai haka fa sawfa yalqauna gayya Allah ya ce da sannu za su samu kansu a cikin wannan kwari na jahannama Allah ka tsare mu sannan a wulakantar da sallah yana jawo su khatima mummunar cikawa wato ranar mutuwa Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu mummunar cikawa ita ce mutum ya cika akan fitina wato shine eh, wato kamar yadda Allah yake faɗa wato za mu ɗanɗana musu di'ifal hayati wa di'ifal mamat wato shine mutum ya mutu kamar yadda wata ya take cewa falyahzaril ladzina na an amrihi an fitna fitnatun wato fitna ita ce mutum ya zo mutuwa ya mutu ba imani Allah ka tsare mu a ah, sa'annan banda wannan wa yash'uru za ka ga mai wulakantar da sallah ko bai faɗa ba to yana jin kaskanci a rayuwarsa yana jin shi ba wani cikakken mutum ba ne mutum ne marar kamala marar daraja marar mutunci haka kamar wulaƙantacce ne shi karan kansa yana jiye ma kansa irin wannan amma masallaci na hakika kamalarsa mutane ne masu ke nuna cewa mutumin kirki ne kamili ne ko daga ganinsa da yadda yake ka san kamalarsa wannan shine sannan abu na fudu shine abdank fil hayatid duniyawiya zai iya samun kunci a cikin rayuwar duniya saboda alkur'ani ya ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka tare da cewa azzikiru a wuraren cikin alkur'ani da yawa ya zo akan sallah wani gurin kuma ya zo da wata ma'ana ta daban amma da yana nuna cewa waɗanda duk suka kawar da kai daga wannan alkur'ani ba su bi shiryarwarsa ba ba su bi darussan da ya ba su ba to babu shakka suna da kunci a cikin rayuwarsu abu na biyar shine yamna'u ijabatu du'a wulakantar da sallah yana hana amsa maka addu'a za ka yi ta roƙon Allah amma ba za a amsa ba saboda yana daga cikin manya-manyan musifar da suke samun wasu daga cikin mutane ba sa kula da sallah ko sun yi addu'a sai ya zamanto ba za a karɓe ta ba abu na bakwai shine ya mutu ja'i'an ce wanda yake wulakantar da sallah zai mutu yana cikin yunwa ma'ana kenan zai mutu yana da damuwa ba shi da ƙoshi kuma zai mutu da wato ishirwa sannan azulli inda maut shine abu na bakwai zai samu kaskantuwa a wajen mutuwa zai wata irin mutuwa ta kaskanci haka Allah ka tsare mu eh Allah ka tsare mu da irin wannan sannan na takwas zai iya samun dukulun nar wato tunda dai sallar bata tsaya ba to zai iya zamantowa karshen su ya zamanto zai shiga wuta sanan la yanzuruhu Allahu li ayin yanzuru Allahu lahu bi wato bi ainil ghadab sannan zai samu Allah zai kalle shi da idon fushi saboda ya wulaƙanta masa babbar ibada da ya shar'anta ta da aka yin an tsaye a filin tashin alkiyama Allah yana masa kallo ne irin kallon wanda ya fusata a kansa Allah ka tsare mu sannan abu na goma wanda yake shine na ƙarshe shadidul hisab zai samu hisabi mai tsanani saboda rashin cika sallah saboda rashin rike ta a matsayin jagora kuma annabi yana cewa man nuqishal hisab faqad halak wanda duk aka masa munakasha wato a cikin yi masa hisabi Allah ya tsaye da shi ya ce kaza kaza kaza kuma a sa mutane suna kallonsa to wannan manzo Allah ya ce ya halaka ma ko waɗanda Allah yake yafe musu ya kawar da hankalin ma al'umma ya ce kayi mun kaza kayi mun kaza na laifi Allah eh na yi ce to ya na yafe maka amma ko wanda kuma sai an zuro kowa sai an karkato da hankalinsa ya ce to ku kalliwa ne za mu ci gaba da masa tambaya to kaga wannan ai matsala ce su waɗanda suka zamanto suna wulakanta sallah suna samu irin waɗannan abubuwa daga kuma munanan abubuwan daga cikin abin da malamai suka ambata to waɗannan su ne abubuwan da muka ce za mu faɗa don muhimmancin sallar kafin mu yi raka'ar mu guda ɗaya wadda ake cewa eh, ban san abin da yasa alhaji hamza yake cewa sai an yi wai sai an yi ta a kamancece ne haka bayan an yi magana a ilmance to wai ya ga wani wani abu ne da muka yi kuma ko mutane sun sake shi a tiktok ne na yadda aka yi yake cewa to ya kamata a ce a yi bayani a kan sallar kuma a yi so alhamdulillah waɗannan da su ne muhimman abubuwa a cikin sallah ɗin wala Allah za mu takaita kuma mu yi maganar ko kuma mu yi kamar raka'a guda ɗaya tun da dai an yi raka'a guda ɗaya kamar yadda manzo Allah ya karantar da wadda ake kira ah, wato abin nan musi'us salah Ah, annabi ya masa raka'a guda ɗaya ya ce masa to ya aikata haka a dukkan jikin sallolinsa so ma za mu siffanta sallar raka'ar guda ɗaya so idan an ga eh, kuskure zai iya yiwa mu fita ko kuma mu aikata wani abu wanda yake ba shi ne ba saboda mutane za su kalla nan kalli kuskure gara a mana magana don duniya kada ta karbi wannan kuskure ɗin don wani idan ya gani kawai zai ce daidai ne tana iya yiwa kuma mai kuskure muna fata dai an fahimta so don haka ne za mu ɗauke wannan abun sai mu sai mu mu yi ta a fili tunda ba sai mun fuskanci alƙibula ba kowa ma zai gani mutum ya riga da ya shigo masallaci kowa ya san ladubawar da ake kiyayewa idan za a shigo masallaci shine an shigo irin wannan shiga ɗin da ya dace shine a shiga da kafar dama a yi addu'ar shigowa cikin masallaci to idan aka zo abinda ake fara gabatarwa ita ce ikama idan liman ya zo ya ce to a daidaita sahu a tada ikama ko to in an tada ikama ana tsayuwa tsayuwar da ake yi tsayuwa ce kamar yadda usaimin ya ambata cewa akwai littafinsa da yana cewa wato abin nan ah, al'ibadat sunan littafin kenan abin da ya ce tsayuwar sahu ko tsayuwa a gaban Allah idan za ka tsaya ko a cikin sahu ko kai kaɗai ne za ka tsaya yana da kaifiyar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yace kuma manzo Allah ya yi tsayuwa ne irin tsayuwar da a al'ada tsayuwar ɗan adam yake tsayawa wato kamar tsayuwar sahu ko tsayuwar da za ka tsaya kamar tsayuwa ce irin ta al'ada sahu a tsayuwar ka irin ta al'ada ma'ana ba za ka buɗe kafafuwa haka ba saboda galibin ɗan adam idan zai tsaya ba kafafuwa yake buɗewa ba sannan kuma ba za ka tara kafafuwanka haka ba don galibin ɗan adam idan zai tsaya ba tara kafafuwansa yake a guri ɗaya tsaya ba so a al'adance me kake tsayawa shine ka tsaya haka to haka yake a safun ma to a wannan matakin ana son waɗannan yatsu waɗannan duka su kalli alƙibla ne akwai wasu da zaka ga sun zo sun tsaya sai ga wani mutum ya yi haka ya dan kobare kafafuwarsa kan yatsunsa su kalli haka waɗannan su masu su kalli haka wannan katsa dukkan malamai sun tafi akan cewa kuskure ne kuma hakan ɗin yakan hana yayin da ka ƙobare haka yatsan ka yi kalli na to na kusa da kai da zai tsaya da yatsansa ba zai haɗu da naka ba kenan to kaga kenan daga nan ka sama mar safu illa kuma da yawa cikin ana samun wasu dai haka kamar imani ne dan caja su haka sun dan cika da imani sai su zo su dan kokobare hakan nan yawanci ya fi faruwa daga matasa ku yi hakuri <laughs> an gane ko matasa sun fi yin irin wannan so tsayuwar sahu ana tsayawa ne irin yadda a al'adance ake tsayawarsa ma'ana kenan haka za ka tsaya ba tare da ka haɗa kafafuwa ba tare kuma da ka buɗe su ba haka to wannan haka za ka tsaya to wannan ita ce tsayuwar da ake ake son ka tsaya sannan daga nan idan ka tsaya watakila kai ne mai yin sallar ba liman ne zai ja ka ba to kaga dole a nan za ka tada ikama to idan ka tada ikama waɗannan hannayen da su ake kabbarar wato harama daga ka ɗaga su haka wurare kusan uku ake da su akwai wanda suke daidaituwa haka da mankibai wato wannan wasu daidai ko kirji haka sannan kuma a hakan ɗin idan kai haka waɗannan yatsun ba a son buɗe su tara su haka aiki a lokacin wannan kabbarar harama haka ya dumma a abu ya tattara yatsunsa haka ba za a bude su haka ba ko kai bar su haka a tankware ko da mai kama da haka a haka ake ajiye su ka samu ka daga su daidai kunnuwanka an gane wannan ana kiransa shine far'ul uzun wato reshen abin nan kunne ka samu yatsunka waɗannan ba dole sai ka daidaita su ba don in ka ɗauka za ka daidaita su haka to shi ma hata abinda ake so kawai su daidai da wannan dan kunnan an gane ko ya dawo daidai haka ko kuma ya dawo daidai sadar naka amma ya tsunka su zamanto a haka wannan shine ake yin kabbaran harama akwai ruwaya wanda ta zo idan ka ga dama bayan ka yi ikama kana iya cewa allahu akbar sannan bayan ka yi kabbar sai ka ɗaga hannun haka ko kuma ka ɗaga hannun tare da yin wannan kabbara ɗin wannan duka ya sun tabbatar da ana yin haka to sannan idan ka gama kabbara kuma ana son kabbarar ka a lokacin da kake kabbara da wannan haka a lokacin harshen ka yana kabbara zuciyarka kuma tana ɗaura wannan niyya ɗin wannan shine abin da ake so so ka samu in kai kabbara ka sake su tukunna haka akwai malaman da suke kallon haka sannan dumma sai ka tattaro su an gane wajen sakawa akwai gurare har waje guda uku akwai asadar akwai albatan akwai asurra wajen ajiye hannaye ko dai ka ajiye anan shine kirji ko kuma ka ajiye anan shine batan ko kuma ka ajiye shi daidai nan shine surra cibiya kenan waɗannan duka ruwayar sun zo da su sannan kaifiyar yadda ake da hannu shine shi ma kusan kala uku ne ko dai wad'ul yumna yumna alal yusra ko in an ce wad'ul yumna to shine saka dama akan hagu shi yasa wasu malaman sun yadda kai haka kaga kenan yanzu zira'in ka ne akan wannan zira'in amma kada ka wuce iyaka kai haka an gane saboda akwai wanda kawai suke haka eh, tattaro kawai shi kenan a wannan tsayuwar matafiyi ne wanda ya gaji shine yake tsayawa sai ya haka to kuma so ake siffar sallah so ake ka saba ma dukkan wata siffa da kai kake da ita domin siffar tsayuwa ne a gaban ubangiji babu wani abu wanda zai zamanto na abin nan a ciki ina fata an fahimta to wannan kenan an yadda a yi haka shine ka sanya yumna akan abin nan sannan mataki na biyu shine kaf shine tafuka sai ka ɗora wannan haka shi ma wannan yana nan ya tabbata ko kuma ka yi haka wannan kuma ya haɗa alƙabudu wal wadu'u shine akwai danka don ka riƙe akwai kuma shimfiɗa waɗannan yatsun haka akai waɗannan duka ya abin nan amma ba za ka yi haka kuma don za ka samu wani ya tilasta ka yi haka kai kuma sa na a ce sai ka yi haka a sai in ka haka kawai shi kenan ya wadatar waɗannan kaifiya guda uku kenan sannan daga lokacin da ka yi wannan kabbarar kuma ka yi haka to shi kenan daga nan kallon ka karya kalli sama kuma karya kalli nan kuma karya kalli nan abinda za a yi shi ne wajen sujjada an gane akwai kuma du'a'ul istifta wanda ake wanda kuma kowa eh, ya sani sannan akwai ta'awuzi da ake auzu billahi sami al'alimi min shaitanin rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi akwai wannan akwai yin basmala a asirce sannan sai karatun fatiha sannan sai karatun sura duk kana tsaye kana kallon gurin sujjadarka an lizimta ma kallon gurin sujjada saboda malamai sun tafi akan cewa a gurin kallon gurin sujjada ne anan ake samun khushu'i alladhina hum fi salatihim khashi'un daga lokacin da ka kalli wani abu ko kai haka ko kai haka to kushu'in ka zai samu kareya amma lokacin da ka kafa kawai gurin sujjada kake kallo to shine ka zama fi salatihim khashi'un ka samu khushu'i da ake bukata wanda kuma su aka tana dama jannatul firdaus ina fata an fahimta to yanzu ka ka gama wannan karatu so daga nan sai me sai tafiya ruku'i ko to yadda ka yi a wajen kabbarar harama haka wannan hannayen ake son su ko ka dawo da su haka ko ka dawo da su haka ko kuma ka bar su daidai nan za ka tafi kabbara kenan idan ka ɗaga su shine za ka yi allahu akbar to sai ka tafi idan ka zo ana cewa ruku'i ruku'in haka yake waɗannan yatsun su ake a bubuɗa su ko kai haka su buɗe ko kuma ka yi su haka sannan ana son ka zamanto santa an gane sai dai in kana da wata matsala ta rashin lafiya wannan kuma ma'afuwan an yi maka afuwa to hakan da kai zai zamanto da bayanka da ƙeyarka duka sun tafi flat abin da ake bukata kenan ya zama har ana siffanta ruku'in banza Allah cewa in an ɗora masakin ruwa ba zai iya tangaɗowa ya zubo ta gaba ba zai iya tangaɗawa kuma ya zube ta baya ba saboda tsabar ya yi lebur amma idan kana da larura to wannan kuma ta ka shiga cikin larura kamar yadda muka faɗa cewa waɗannan haka ake an gane ko nan sama ko kuma dai haka shine wannan shine siffar yadda ake ruku'i ya zamanto ka yi balance yadda ya kamata ka yi tasbihi tasbihi na farko rukuni ne wajibi ne saboda a samu wannan a ciki amma na biyu da na uku duka inda za ka taƙaita na ɗaya ma wasu malaman sun tafi cewa sallar ka yi amma dai ana son wato kai abin nan wato kai guda uku a wata ruwayar kuma kamar yadda wasu malamai suke nuna usaimin ya yi wannan yana cewa idan karatunka ya ci minti biyar kana tsaye ko ya ci minti biyu ko ya ci minti uku to ya ko ya ci minti hudu to ya kamata ruku'unka kuma ya ci minti biyu <laughs> kana tasbihi amma wannan ba ba nasin hadisi ne ra'ayi ne na malamai wanda suke kallon ah, haka ina fata an fahimta so daga nan za ka cira sami allahu liman hamida an gane to wajen sami allahu liman hamidahu ana daga mai ana daga hannaye su ma daidai yadda muka yi muka wato muka ambata ko sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu akwai su hamdan kathiran tayyiban mubarakan akwai mil'u samawati wal ardi wa mil'u ma kaza da kaza da dai sauransu har yadda ake abin nan so a nan akwai saɓani na malamai za ka mayar da hannayenka ka riƙe a lokacin da kake rabbana wa lakal ko za ka bar su a saki haka malamai sun tafi cewa Jawas akwai halacci a gurin ka tara su akwai halacci kuma ka sake su an gane to wannan kenan yanzu ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal an gane ana da buƙatar idan ka miƙe ka tsaya cir da sami Allahu liman hamidahu ka daga da rabbana wa lakal hamdu wannan da liman da mamu kamar yadda mai sifatu salati ya kawo duka kowa zai yi an gane amma dai a nan yawanci abin da aka fi shine in liman yace sami Allahu liman hamidahu to mamu rabbana wa lakal hamdu su ba abin da ya shafe su da sami Allahu liman hamidahu liman ne kawai yake da amma ya halatta liman yayi ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana wa lakal hamdu ya halatta mamu ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana wa lakal hamdu duka wannan ya ya halata amma ko da ba ka yi dukkansu ba sallar fa ta yi ba magana ce ta rigima wai akan cewa ba cewa sallah ko ba ce ba a to bayan kayi wannan rabbana lakal hamdu kana tsaye ko allahumma rabbana lakal hamdu sai su hamdan kaziran ka gama to sai tafiya sujjada kaifiyar yadda ake tafiya sujjada iri biyu ce manzo Allah ya magana cewa kada ɗayan ku yayi ya kama yabrukul ba'ir kada ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa to malamai suna da maganganu da yawa wani malamin kaji ya ce maka a'a da gwiwa za a tafi wani ya ce maka a tafi da hannu ko wani ya ce maka haka za a yi sannan an gane saboda idan ka kalli raƙumi ya yake yi kafafuwan gaba yake fara durkusawa ko kafafuwan baya idan zai zauna na baya ke fara isarwa na gaba yake fara isarwa to kai yanzu idan an mai da kai siffar raƙumi misali waɗanne ne ƙafafuwanka na gaba hannaye to shikenan waɗanda suka ɗauki wannan shine kada ka fara zuwa da hannu na fata an fahimta su suna gallon ka tafi da wannan amma suka ce idan ma'abocin larura ne domin ka san wasu ba su da lafiya wani bayansa yana ciwo to ka tafi da abin da ya fi maka sauƙi shine ma ibadar ko da ka saba ma biyun nan Shi ne ibadar saboda larura tana halatta maka abin da aka hana larura ta rashin lafiya an gane idan misali za ka ga wani marar lafiya ne hannu biyu ma ba zai iya tafiya da su ba sai dai ya fara da ɗaya haka ya dafa haka sannan ya sauko da waɗannan sannan ya kawo wannan kaga duk ya saba ma ka'idar da ake magana amma tun da larura ce ta sa shi haka to ba da laifi larura ce ta rashin lafiya shi kuma Allah baya kallafa maka abinda da ba za ka iya bai ce dole sai ka yi a'a shi a shari'arsa sauƙi ne abinda ba za ka iya ba to sai kai abin da za ka iya yi to wannan shi ne wasu ɗauki cewa kuma zuwa da za a yi kamar usaimin yanzu misali a cikin sifatu salat nashi shi abin da ya zaba shi ne tafiya da hannu an gane akwai kuma wanda suke ganin cewa a ai maganar a maganar da ake shi ne kawai kada ka yi kama da raƙumi sifa ba halittar raƙumi ake cewa ba don wasu mutane suna ta magana cewa ai kafafuwar raƙumi na bayan nan su ne na gaba akwai wasu masu bincike da suke ta yin wannan to shi da ya zo kawai ya ce a'a abin da ake magana shine kada ka siffantu da yadda raƙumi yake ya raƙumi yake sauka a siffarsa to kada ka yi sauka irin tasa an gane to kenan idan kada ka yi sauka irin tasa ne ai da hannun da kafafuwan gaba yake zuwa shi da haka yake tafiya sai ya durkusa haka sai waɗannan su zo haka ko haka dai raƙumin yake to amma idan larura ta zo maka to shikenan ka tafi da wato shi yana ganin cewa ka tafi da waɗannan wato waɗannan su fara zuwa haka shine ka saba ma raƙumi kenan a siffar saukarsa ma'ana ba kai kama da raƙumi wajen sauka amma in ka tafo da hannaye to kamar shine ka fi kama da saukar raƙumi shi kuma abin da yake magana shine ka saba siffar raƙumi shine wancan ma'anar hadisin la ya buruk ahadukum kama ya burukul bayir an gane shi abin da yake kallo kenan so wannan ita ce kaifiyar yadda ake saukowa an gane to daga nan kuma yanzu ka sauka zuwa sujjada to a wajen sujjada kamar yadda muka yi shine idan ka sauko da wannan ko kuma ka sauko da hannu Allahu ta'ala alam muna fata Allah ya muwafaka Allah ya karba to waɗannan hannayen su ma haka ake miƙe su kaga sun dafa nan kenan kuma yatsun ba a buɗe su haka za ka taho ko dai ka kafa shi tsakanin haka wato kunnen kunnenka kanka yana tsakanin waɗannan hannayen ka shimfiɗa yatsun kuma sun fuskanci alƙibla abin da ake yi kenan an gane so ko kuma ka dawo da yatsun hannayen haka nan baya kaɗan amma kada su iso nan ba a yadda su iso wajen gwiwa ba za a bar su ana haka an gane ko kuma ka bar su daidai kudduwa duka yayi waɗannan halayya guda uku duka sun yi ka kafa kan tsakani ka jawo hannayen su dama daidai kunne ko kuma su dawo ba su kawo guyo ba kuma ba su kayi can inda kan yake ba misali haka kaga yanzu nan ai kan yana daidai tsakanin su ne to in ka dawo nan kunne ne in ka yi bayanan kuma ba su kai guyo ba duka wannan yayi amma ka tabbata waɗannan yatsun a haɗe suke a haka sa'an nan abin da ake so shine kuma har yanzu idan za ka tafi sujjada waɗannan ƙafafuwan su kuma bayan suna nan sun fuskanci alƙibla to abin da ake so haka ake son waɗannan ƙafafuwan su zama ka haɗa su haka ba a buƙatar ka ware su an gane ko ka ɗaga su haka in ka yi sujjada a'a haka za ka kafa su an gane waɗannan yatsun a tankwara su dukkan su ya kalli alƙibla wannan abin da ake da buƙatar kenan sannan ana da buƙatar kada cikinka ya sauka kan wannan cinyar naka sannan waɗannan hannayen kuma ana da buƙatar a buɗa su a haka sai dai in a cikin sabu ne idan za ka cutar da wani to kana iya tsuke su amma in dai ba haka ba ne kai kaɗai ne misali abin da aka fi so kenan ya zamanto haka waɗannan tara su ake haka ba a buɗa su na fata an fahimta sannan idan an ɗago daga sujada da kabbara an gane akwai wadda ake haka amma ya fi ƙarfi a cikin nafila wannan zaman da ne haka ya fi ƙarfi a cikin nafila a cikin farilla an fi son idan ka ɗago haka daga sujada to wannan za ka kwantar da shi eh wannan duwawunka na hagu sai ya hau kan wannan wannan kuma kafa shi ake ana kafa waɗannan yatsu sannan yatsun su fuskanci alƙibla ya zamanto haka to idan kai wannan a wannan tsakanin sujada din da zaka ce Allahumma ighfirli warhamni hafi wa'afini warzuqni ya tsunka ko dai ka kama su haka ka buɗe su akan gwiwa ko kuma in ka ga dama ka ɗora su haka idan ka kama to zaka buɗe su idan kuma ka ɗora su za ka tara su wannan shi ne abin da ya kamata a yi an gane wannan zaman da na yi shi ake yi a tahiya ta farko amma a tahiya ta biyu so ake kamar yadda ka zauna haka to wannan kafar ta wuce ciki sai ya zama wannan duwawun ne ya zauna wannan kuma sai a kafe ta wannan a wajen in an zo tahiya ta ƙarshe kenan za a yi sallama amma tsakanin sujjada da zaman tahiya na farko duk wannan zaman ake wannan na fata an fahimta to waɗannan dai wannan dai shine raka'ar kenan yanzu ta cika kuma duka sauran raka'o'in haka ya kamata wato ai musu sai dai kafiyar kawai yadda ake a wajen tahiya tunda mun ce a zaman tsakanin sujjada da sujjada wannan haka ake yin su wannan kuma ana yin su haka idan ka ɗora wannan a wajen zaman tahiya to yadda suke da wannan rabe-raben haka amma in ka ɗora shi anan haka zai tafi to sai kai fiyar yadda wannan wannan ana karkaɗa shi an gane amma suna kadawan tana yin yawa ma'ana dai ta kalli kudu kashedi ce an gane kashedi ce ake cewa ga shaidan tsayar da ita kuma haka ka goya wannan a bayanta ta tsaya haka shi kuma yana nuna tauhidinka wato Allah guda ɗaya ne karkada shi kuma kamar mutum ne kana masa haka to shaidan kake ma to gaciya kenan <laughs> haka da wasu malaman suka mai da suka suka mai da abin saboda haka kowanne yana yi akwai kuma abin da ake kira shi shine wato a hada waɗannan an gane a yi rawun ɗin waɗannan sai wannan ya shige ciki sai wannan ya tsaya haka ko kuma a yi shi haka duka waɗannan ana ana ana yin su to wannan dai shine abin da ake a cikin yadda ake abubuwa din wallahu ta'ala alam na'am eh wannan gaskiya akwai matsaloli ne da yake tsakanin fahimtar masu karatu amma dai abin da ya fi tabbata sujada ba kwanciya bace ba sufa ake ba tun ya yi sufa kamar zai tashi haka sai ka ce abin nan ba abin da ake nufi shine ya zamanto wannan an samu gab an gane amma miƙewa haka kamar za ka kwanta a'a wannan ba shine kaifiyar ba mafi yarin jayi malai wasu tafi akan wannan ah, abin nan din ba eh ai zai ji kamar ai wato masu trading ne suke wannan ai <laughs> an gane yawa masu training ne suke yin wannan saboda kuma kaga eh, za ka ji ka a takure kamar yadda ka bara kuma kafin ka gama tasbihi biyun ko uku to kai karan kanka a matsayi kake za ka ji ka kosa ya kamata ka abin nan sannan kuma babu wato matsawa irin wannan a cikin addini shi addini ya zo da sauki da yusru ne wala tu asir yes yi da sauki bashiru wala tunafiru ku yi mutane albishir kar ku kore su saboda in ka zo da tsanani kawai zai iya koran mutane ne na'am Jal jalsatul istira lalle akwai shi amma malamai dai sun tafi akan matsayin sama mustahabbi ne bai kai abin da za a zo a yi ta rigima ba saboda kada karka ga wani bai jalsatul istira ba duk da cewa mai sifatu salati ya kawo shi da hadisi an gane jalsatul istira amma dai yana nufin yustahab akwai abubuwa da suke zuwa nusus ne amma wasu matsayinsu mustahabbi ne za ga kuma umarni yake amma matsayinsu mustahabbi ne so baya bai kai matsayin karfin sunna da za a zo a yi tabin nan ba saboda haka ana so ka yi in ba ka yi ba wani abu ne ba a ciki alaikum salam a duk sallar da take mai raka'a guda biyu ne wancan zaman da na irin wannan misali sallar asuba haka ake mata amma mai rakawa hudu mai rakawa uku to irin wannan zaman ake mata idan an zo zaman karshe an gane yawa shi yasa wannan hatta sallar juma'a irin wannan zaman ake mata na'am haka dukkan sauran fili na'am sallar juma'a hmm. lokacin gudu ba na'am da nafila da ake yi na'am lokacin gudu ba na'am mutum ya shiga masallaci taras liman yana fitowa na'am to zai yi nafila na raya masallaci ko kuma zai saurara ya ji kuduwa wanne ne ya fi eh, eh, to bisa bisa koyarwar manzo Allah kuma da practical da yi shi a masallaci shine ya halatta idan liman yana hudu ba ka shigo za ka yi nafila saboda wani ya shigo ya zauna zala ce masa ka yi sallah raka'a guda biyu ya ce a bai ba ya ce ka tashi kai sallah ko manzo Allah yana hudu ba wannan shine abin da malamai suka tafi akai amma daga ciki akwai malaman da su sun ɗauki wani hadisi ba wannan ba shine kamar masabar malikiya su sun ɗauki hadisin da ya magana cewa wanda ya ce ma ɗan uwansa ka shiru alhali liman yana hudu ba ranar juma'a. yayi yi lagau to su suka ce idan ai lagau yayi to zai yi abin da ba za a karbi juma'arsa ba zai zama magana saboda kai ma da ka zo ka tada sallah kamar magana kake kiyasi suke su akan wannan kuma kiyasi ba a yin sa in an samu nassi saboda ka idan nassi ya zo aka samu cewa ka shigo liman yana hudu ba za ka yi nafila amma bai zamantowa tilas don waɗannan tahiyatul masjid sai in ka zauna idan ka tsaya ma a tsaye kana jira liman ya gama hudu ba to baka yi laifin da aka ce kada ka zauna sai ka yi sallah ba domin yanzu kai baka ma zaunan ba <laughs> na fata dai an fahimta ko ba ka jin inda ba na fila za ka ba ko ba ka jin abin da liman yake faɗa da larabci wajibinka ne sai ka yi shuru ko ba ka jin larabcin <laughs> saboda magana ce ba a so a wannan lokacin amma ya halatta kuma a nafila a wannan lokacin now duk abin da ya zama ya halatta ya kamata a fahimta in an ce maka abu ya halatta to an sha gwagwarmaya ne kafin a zo a ce kaza a ce kaza amma ya halatta so yawa ruwa ba yawa ruwa yana zuwa ruwan sama yake magana mana saboda haka ya kamata a ce mun katse na fata an fahimta so saboda haka idan mutum ya samu dama ya yi shikenan idan bai yi ba so ba maganar cewa dai akwai wani abu da za a ce gashi na laifi wallahu ta'ala alam eh ana ruwan sama malam gara mu ba mu wasu dama su eh, a yi sallah din a samu kowa ya ya tafi tunda ka ga liman ya shigo to ya kamata a yi kokari a yi sallah ko jama'a muna muku fatan alheri kuma muna fatan Allah ya karbi aiki Allah ya sa abin da muka ya zama daidai Allah ya sa dora mu akan daidai Allah ko muna roko ka yarda da wannan aiki waɗannan bayan Allah da suka taru a nan muna roƙon Allah kai musu albarka cikin gidajensu kai musu albarka cikin dukiyoyinsu kai musu albarka cikin iliminsu ya Allah kai mana tarbiyya ya Allah ubangiji ubangiji muna roƙonka ka tsare mana dukkan wata fitina Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ilaha illa إله إلا أنت wa وأتوب إليك والسلام wa ورحمة wa وبركاته